فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين idan waɗannan waɗanda jinsu da ganinsu da fatunsu suka yi musu shaida za su yi haƙuri to wuta ce dai matabbatarsu kuma makomar da za su koma gare ta kuma idan za su nemi a yaye musu azaba kuma su sami yardar Allah to ba za su samu yardar Allah ba kuma ba za su shiga aljanna ba